goma sha ɗaya goma sha ɗaya ga watan safar jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci masu muhajiri domin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba irin waɗannan lokuta waɗannan ranaku muna karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin surat araf a mun tsaya karatun da ya gabata ayata talatin da shida za mu tashi ayata talatin da bakwai insha Allah a cikin surat araf sai zama darasi na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 افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allah kaziban aw kazzaba bi ayati babu wanda ya kai zalunci irin wanda ya kiri ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya ta ayoyin Allah lokacin da suka zo masa in ana neman azzalumi wanda ya fi kowa zalunci babu kaman wani ya kiri ƙarya ya jingina ga Allah kamar yadda suka ce ba za a ci sa'i ba ko ham ko wasila kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana a sura suratul ma'ida ma ja'ala Allahu min bahirati wala sa'ibati wala wasilati wala hali walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib suna kiran ƙarya su ce Allah ne subhanahu wata'ala ya faɗa to la ahada azlam babu wanda ya kai zalunci irin wanda ya yi haka wanda ya kiri ƙarya ya jingina ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan babu wanda ya kai zalunci irin wanda ga ayoyin Allah ya gansu an isar masa da sabon Allah amma ya ƙaryata ta hanyar aikata sabanin abin da ayoyin ke suke umarni da su ko kuma suke hani mutum ya aikata akasinsu wani babu wanda ya kai shi zalunci ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab masu irin waɗannan aiki waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah ko suke ƙaryata ko suke kiran ƙarya su jingina ga Allah yanaluhum nasibuhum min alkitab wato abunda aka rubuta gare su zai rike su shine misali ma kutiba alaihi cewa wanda ya ƙaryata ayan Allah fiskar su za ta tashi baki irin ranar tashin alkiyama saboda haka shine ma ya yanaluhum min alkitab nasibuhum kenan minar alkitab a bisa wata fassara wasu malamai suka ce ana nufin ya yanaluhum nasibuhum min alkitab shine ya yanaluhum a'maluhum aikinsu da suka aikata mana amina khairan sai samu alkhairi fa ijaza bihi da alkhairin za a kanka masa wanda ya aikata sharri shi kuma zai samu sharri da sharri za a kanka masa ko kuma ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab a fassara ta uku shine za su samu ma wa'idu bihi min khairin aw sharri abinda aka yi musu alƙawarin sa na alkhairi ko sharri shine ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab amma muhammad ibn ka'ab al-qurazi rahimahullahu ta'ala daga cikin tabi'ai shi kuma yace ma'anan wannan shine yanaluhum nasibuhum min al-kitab shine mutum zai riski a amaluhu wa rizquhu wa umruhu abinda aka rubuta tun mutum yana cikin ciki wato aikin da zai yi arzikin da zai samu iya ajalinsa shekarun da zai yi shine ma'ana ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab amma dai mafiya yawan malamai sun fi tafiya kan cewa ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitab ma wa'idu bihi min khairin aw sharri za su riski abin aka yi musu alƙawarin sa wanda ya aikata alkhairi zai samu alkhairi wanda ya aikata sharri zai samu sharri wannan shine alƙawarin Allah ga kowa ranar tashin alkiyama sai dai Allah yana rufe bayinsa da rahama ya zartar da abin da ya ga dama ya yafe wa waɗansu waɗanda suka zo da ayyuka munana amma babu shirka Allah ce hatta idza ja'atun rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah waɗanda suke aikin da suka ga dama na sabon Allah ba abin da ya dame su suna ci gaba da barna a doron ƙasa da yin ayyuka miyagu har sai lokacin da ja'atun rusuluna manzanninmu za su zo musu su ne mala'iku malakul maut mala'ika mai ɗaukar rai da waɗanda suke raka shi idan malakul su zai da ɗaukar rai idan mutumin kirki za a ɗauko ransa to mala'ikun rahma suna raka malakul maut wanda zai rasu zai ga mala'iku suna saukowa ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu ta khafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun waɗannan mala'ikun rahama ne suke saukowa ga mutanen kwarai waɗanda za a ɗaura rayuwarsu cikin yardar Allah za su koma ga Allah rabiyatan marziya wato rai tana yarjejjiya wadda Allah kuma yarda da ita waɗannan manzo malakul maut da zai je ɗaukar rai to sauran mala'iku kuma waɗanda suke raka shi za su fi tare da shi shine hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawna akwai waɗanda suke jiran malakul Mauke ya idan ya zare su kuma za su karɓi rai a wurin sa shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a hadisin albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yake ba da bayani cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a muka halarci janazar wani mutum ba sare da Allah ya masa rasuwa lokacin da muka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gefe muka zauna a gefensa sannan ya ce ka anna ala rubuti na tsayi sai ka ce kowa akwai tsuntsu ne a kansa yana tsoron kar yayi motsi tsuntsun ya tashi duka sun nutsu annabi sallallahu alaihi wasallam da tsinke a hannunsa yana caka ƙasa yace sai ya daga kansa sama sannan sai ya ce ista'izu billahi min azabil qabr a wata riwaya ya ce a'udhu billahi min azabil qabr sau biyu ko sau uku yace ina neman tsarin Allah daga azaban kabari ko kuma yace ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari ya faɗi aka sau biyu ko sau uku shine sai musu bayani yadda ake ɗaukar rai mutumin kwarai idan aka zo ɗaukar ransa to mala'ikun rahama su ke saukowa za su taho da likafani daga gurin Allah daga gidan aljanna da kuma hanur kirare da za a fesawa wannan rai daga gidan aljanna zaka za su jira malakul maut ya zare dai idan ya dai sai su karba sai su nade a cikin wannan likafanin sanan su fesa tunani to sai a tafi da ran sama kafin mutanen ƙasa su gama gyara gangan jiki wanda aka cire rai a jikinsa to shine idan suka je da rai din mala'iku suke jin ƙanshin wannan turare wanda shine Allah subhanahu wataala ce ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab hatta idza ja'at rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah idan manzannin mu mala'ikuna malakul maut da waɗanda suke tare da shi suka zo ɗaukar rai sai su rinka tambayan musamman mushrikai waɗanda suka bauta wa wani Allah ba Allah ba aina ma kuntum tad'una min dunillah ina ababin da kasance kuna bauta wa kowa bayan Allah zo tsere da kuma za a ɗauki ranku a yau wato idan malakul maut ya zo ɗaukar ranar. mutumin da yake shirka da Allah to sai an firgitar da shi an kuma razanar da shi sannan a masa izini ya kira ababen da yake bautawa koma bayan Allah su zo su tseren da shi a yau inda da gaske ne sun cancanci a bauta musu babu wani abu da zai amfane shi da ce aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu yasballu anna ina ai yau ba musamman inda suke ba ba ba mu san inda suke ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafiri annahum kanu kafiri za su ba da shaida a karan kansu cewa lallai su kam yau sun tabbata kafirai ne kaga waɗanda suke bautan wani Allah kuma bayan Allah ranar tashin alkiyama ranar mutuwa ba sa amfana ba amfana su dukkan waɗanda suke bautawa hatta waɗanda suka ce a riƙe su a bauta musu ba za su amfani waɗanda suke bauta musu ba kuma ranar tashin alkiyama za su yi musu Allah subhanahu wataala ya tabbatar ayoyi daban-daban istabara allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala allazina taba'u law anna lana qarratan wa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim kuma bi hum bikharijina minan nar haka waɗanda aka bautawa ko aka bi su akan bata da waɗanda suka bi bata din masu wanda su kan bata duk za su yi wato barranta da juna ranar tashin alkiyama to tun a nan duniya in an zo ɗaukar ran waɗanda suka bi ababen da suka bi koma bayan Allah in mala'iku suka ce musu kira su mana su da su za su yi ballo anna sun bata ba san inda suke ba kaga wannan bautar su ba ta da amfani Allah ya kiyaye na قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس آه، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ranar tashin alkiyama waɗannan da suka bauta wa koma bayan Allah da waɗanda suka bi waɗanda suka ɓatar da su sabon Allah barna a doron ƙasa yawanci akwai waɗanda suke koya wa wasu ɓata kamar yadda wasu suke nusar da wasu zuwa ga shirya haka wasu kuma suke nusar da wasu zuwa ga ɓata wasu kan nusar da wasu su ɗora su akan ɓata sakamakon ƙila wata biyan bukata ta duniya ma kadai wasu kuma su nusar da wasu akan bata sakamakon wato kaucewa hanyar Allah da bin tafarkin Allah shine Allah subhanahu wata'ala zai faɗi musu ranar tashin alkiyama udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fi nar ya ku waɗanda kuka bi waɗancan batattun da suka ja ku zuwa ga bata da ya ku waɗanda aka bi cikin ɓata waɗanda suka bi Allah zai ce masu udkhulu ku shiga ai udkhulu fin nari ku shiga wutar jahannama fi umami wato cikin al'ummomi qad khalat min qablikum waɗanda suka shuɗe tun kafin ku a cikin irin ayyukan da kuka yi na ɓata. suka kuma ja ku kuka yi koyi da su minan jinni daga aljanu jinsin aljanu akwai irin su wal insu daga jinsin mutane akwai irin su akwai waɗanda aljanu ke batar da su akwai waɗanda mutane ke batar da su akwai waɗanda tun da can tun al'ummomin farko suke kan wata bata har al'ummomin da suka biyo baya ma suka zaɓi irin wannan bata akwai waɗanda batar su ƙarya ce kawai akan ƙarya suka ginu akwai waɗanda su kuma akan yaudara suka ginu akwai waɗanda a shaye-shaye suka ginu akwai waɗanda fasikanci suka ginu tun da can wasu kuma suka zo suka koyi irin wannan akwai waɗanda su kuma sace-sace akwai waɗanda su kuma fashi da makamai duk waɗannan ayyuka ne miyagu waɗanda wasu suka yi irin wannan aiki baya sai su ma suka yi koyi da irin wancan aikin to ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai gaya wa waɗanda suka yi koyi udkhulu fi umamin, ku shiga cikin al'ummomi waɗanda suke ƙarƙalar min ku, waɗanda sun riga sun shuɗe kafin ku minar jinni na daga aljanu wal insi da jinsin mutane ku shiga finnari cikin wutar jahannama don ita ce mara. don haka udkhulu fi umamin, malamai suna fassara shi da cewa udkhulu fi umamin ai ma'a umarin sifatukum wahida fil a'mal wanda sifofin ku iri ɗaya cikin ayyuka irin ayyukan da suka shekaru dubbai da suka wuce irinsa waɗanda suka zo daga baya ma suka yi don haka a shiga wutar jahannama su shiga tare Allah subhanahu wa ta'ala yake kullama dakhalat ummati la'anat ukhta koyaushe idan wato tawagar jama'a suka shiga wutar jahannama sai su tsinewa waɗanda suke ‘yan uwansu ma'ana waɗanda su ne suka riga har aka yi koyi da su idan suka shiga sai su rinka tsinewa waɗanda suka yi koyi da su waɗanda su kuma suka yi koyi suka shiga su kuma sai su rinka tsinewa waɗanda su suka fara yin aikin su kuma suka zo suka biyo baya shi ne la'anar ukta kowanne suna tsinewa ƴan uwansu Allah ce hatta idan dara ko fiha jami'a kamar yadda Allah subhanahu wa wata'ala ce al yawma yakfuru ba'dhum li ba'dhum wa yal'anu ba'dhum Za ka ga ranar tashin alƙiyama. alkiyama yakfuru ba'dhum bi ba'd kowa yana ƙyaman ɗan uwansa wa yal'anu ba'dhum ba'dha sashin su yana la'antar sashi wanda suke su suka koyar suna la'antar waɗanda suka koyawa waɗanda suka koyawa suna cewa a su suka suna la'antar waɗanda aka suka koyar musu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗi kuma suna cewa ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا kaga duka wannan rana ce ta ɓaci don haka kowanne yana la'antar da uwan ya sa kullama dakala ummatu la'anat ukhta idan waɗancan sun shigo suna tsine wa waɗancan suna tsine wa har iblis kansa Allah subhanahu kamar yadda ya da labari da iblis zai tsaya a cikin wutar jahannama yana cewa inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان alaykum min من illa an ان دعوتكم فاستجبتم ba ni da wata hujja ba ni da ƙarfi a ku. ba da ƙarfi na jaku ku ba kawai da kun na kira ku ne na suranta muku abubuwa na zayyana muku ababen saɓawa Allah kuka ga adonsu kuka bi la an da'awtukum fastajabtum don haka fala talumuni wa lumu anfusakum yawa kawai kar ku zarge ni ku zargi kanku ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki inni kafartu bima asharaktumuni min qabl duka waɗannan ana haɗe a cikin wutar jahannama ake tsinuwa shi yasa dukkan hanyar bata wanda duk ya ɗauko hanyar bata yake so ya ja mutum zuwa gare shi to mutum ya nisanci wannan dukkan hanyar shiriya ita ce hanyar ta zama wajibi mutum mutum wani sa'i ba zai gane hanyar shiriya ba sai yana da zuntar malamai duk wanda yake da zuntar gurin da ake karantar da addini alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake karantar da aqida tashishiya bisa fahimtar magabata ba tare da kaucewa hanya ba wani shine kullum mutum yake fahimta yake ribata domin asalin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan ya kuma gina sahabbansa akai suka kuma gina tabi'ai akai tabi'ai suka gina tabi'ut tabi'ina ila yaumina hada wa ila qiyamis sa'a insha Allah haka nan al'umma ba za su gushe cikin alkhairi ba matukar sun kasance suna da zuntan malamai nagartattu waɗanda suke umartar su da ayyukan alkhairi kuma suke aikatawa tare amma idan mutane suka zaɓi kawai juyayi shi kenan yayi yau ayi wancan gobe a fata a ayi wancan kata a fata kullum mutum shi dan sabon uniform ne wannan sai zama babu kyawu ya kamata mutum ya tsaya tsayin daga Allah baya canjawa addinin musulunci baya canjawa kawai sai dai mutane su canja in mutum canja kuma yayi asara abun da mutum yake yi da dama ƙarya ne yanzu ya sa zai canja amma in abu ne na kuskure wanda mutum ya tabbata eh yi kuskure a kan kaza yanzu ya gyara wannan yana da kyau haka amma ba mutum ya yi ganganci ko ya ci maganganu sannan kuma ya dawo ya sake wasu maganganu gobe kuma ya sake wasu maganganu in an zo kullum a sabon yayi ake yau kuma a cewa wancan shi ya fi an ɗunguma an koma ce gobe kuma an ga wancan shi ya fi an ɗunguma alƙur'ani ba ya canja kullum ayoyin ƙur'ani haka suke <coughs> sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka take in dai za a bi ta bisa fahimtar magabata to sun yi sun gaba to kawai sai dai a karanta a yi aiki ko a saurari malamai su yi bayani a yi aiki aiki ake rasawa amma ilimi yana nan a cike amma aiki ake rasawa a wannan zamani a zamanin da suka gabata kuma akwai ilimi akwai aiki karancin magana aka samu a zamunan da suka shuɗe aka samu yawan aiki mu kuma yanzu yawan magana aka samu aka samu karancin aiki yawan magana har ya zamanto mutane suna warware kansu da kansu yau mu faɗa gobe mu canja yau mu faɗa gobe mu canja A cikin musulunci in ka faɗi gaskiya gaskiya ce ilal abadi kuma haka take eh, ba ja da baya ba koma don haka waɗanda suke barin gaskiya su ne za su jayayya da waɗanda suka jagorance su zuwa ga ƙarya a cikin wata jahannama Allah ya kiyaye saboda kullum mu ke rinka addu'an tabbatuwa a kan shirya kar mu ce zamanto ɗan yayi kar mu ce zamanto kullum ya rena gaskiya kar mutum kuma ya zamanto ya soma tunanin zai yi addini da karan kansa kadai a kawai idan mutum ce zai yi addini da karan kansa to zai fada cikin wato hatsari mai yawa da kurakurai masu yawa amma in mutum zai lazanci maluma waɗanda rabbaniyun waɗanda za su tarbiyya karantar da shi addini aqida bisa fahimtar magabata ba ta canjawa alqur'ani kullum in za ka fassara ka maimaita ka fassara ka maimaita sai ka rinka ƙara ƙaruwa da ilimi na abun da ya shuɗe wanda da baka samu ba ko wanda baka gane ba yanzu ka ƙara gane shi amma alƙur'ani baya canjawa an riga an gama wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba baya duniya babu wani sabon abu da zai zo gare shi haka ba a canjawa sai dai a riƙe gaskiya kawai in duniya ta canja mutum to wannan shi ta canja idan mutum ya zaɓi canji to shi ya canja amma addinin musulunci yana nan yadda yake Allah subhanahu wataala ya bayyana komai sai dai ilimi ya gaza ko kuma fahimtar mutane ta gaza amma babu abin da yake boyayye da ba a gama bayani da za a isar wa jama'a ba da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai daura su ba sai an gama Zaka sai da aka gama gaba ɗaya Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan an gama asini ya cika cif babu abin da ya rage haka idan mutum ya ga yanzu ya canja ya koma can wancan ya canja ya koma can to dole akwai abun da dama ba a kan gaskiya ba mana kan gaskiya ba a canjawa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka jajirce ka tsaya kana bautar ubangiji har mutuwa ta zo same ka wannan shine kullum mu ke roƙon Allah sabati tabbatuwa kan gaskiya da jajircewa abu ne mai wuya musamman a ƙarshen zamani musamman a irin wa'annan zamani da muke rayuwa abin duniya yana iya canja mutum eh, abubuwa masu canja mutum suna da yawa kala kala za ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da mutane akan neman addu'a dare da rana cikin sujjada su da cikin addu'o'in su su rinka neman sabati mafi fitin guri shine lokacin da mutum ke sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da addu'a ya muqallibar qulub sabbit qalbi ala dini mutum ya rinka yawaita addu'a yana neman sabati in mutum ya gane gaskiya to Allah ya ba shi ikon tabbatuwa kan gaskiya da kuma aiki da ita har ya bar duniya ran da mutum ya fasa to yayi asara ko saura minti ɗaya mutum ya bar duniya to ba sai ya fasa abin da yake sai in dai gaskiya ne da haka mutum in ya samu sabati shi sa Allah subhanahu wataala ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da waɗanda suke muminai da alƙawlin sabit alƙawlin sabit malamai suka ce ƙaula ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam imani da sabati a kansa ba canjawa ba ba da ba komawa da baya haka wannan shine haka eh, waɗanda suka yi jayayya eh, suka bar gaskiya za su yi jayayya da waɗanda suka ja su zuwa ga ƙarya waɗanda suka ja su zuwa ga ɓata ranar tashin alƙiyama Allah ya kiyaye shi sa Allah ce hatta idan dara ku ha jami'a har sai lokacin da suka nitsu a cikin wutar jahannam ma'ana suka tsunduma ciki gaba daya jami'a da waɗanda aka bautawa ko kuma da waɗanda aka bibiye su su ne abuna ake bi su ne masu jagorori wajen kila zuwa gabata da waɗanda su kuma suka bi hatta idan dara ku ha jami'a har sai lokacin da suka tsunduma gaba ɗayan su cikin ita wutar jahannama qalat ukhrahum li'ulahu sai waɗanda suka shiga na bayan waɗanda wato attabi'un waɗanda suke bi waɗanda wa'incan jagorori to masu ne su ne ukhra qalat ukhrahum don su ne za su shiga daga baya wa'incan wanda jagorori su za su shiga wutar jahannama waɗanda suka bi aka jagoranta su za su biyo baya su za su shiga bayan jagorori su shiga to qalat ukhrahum li waɗannan waɗanda suka shiga na bayan sai su cewa waɗanda suke jagororin sai su rinka cewa rabbana ya ubangiji ha'ula'i aballuna waɗannan su ne suka batar da mu fa'atihim azaban da'ifan min an haka ya Allah ka ba su azaba ninki na daga wuta ka ninka musu akan azaba mu da za a yi mana domin su ne suka ja mu zuwa ga bata kamar yadda suke faɗi inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa balluna sabil mu mun bi shugabannin mu ne da masu fada aji da manya-manyan cikin mu waɗanda su ne jagorori daga fa balluna sabila sai suka batar da mu tafarkin Allah to ba a so a bi mutum cikin tafarkin Allah abuna cikin tafarkin da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne biyayya ya zama cikin tafarkin Allah amma duk abin da ya saba wa Allah sai mutum ya hakura ya ja da baya qala sai Allah ya ce musu kamar yadda mala'ika khazin mai tsaron wuta zai rinka faɗi li kullin ifo kowane bangare suna da nikin azaba sai dai waɗanda suke suka fi suka zama jagorori azabar su akwai ƙari haka li kullin ifo kowa yana da niki ba niki na azaba walakin la ta'lamu sai da ku ba ku sanin yaya za a ninka din Wane irin ninki za a yi wannan Allah ne ya san wannan shi ya ɗora mala'iku masu tsaron wuta da azabtarwa ya shirya musu yadda za a yi kuma haka kawai za a yi wa qalat ulahum li ukhrahum to su kuma jagororin waɗanda suka riga shiga shine aka ambace su ulahum waɗannan jagorori waɗanda su suke riga shiga wuta su kuma sai su ne da martani li ukhrahum ga waɗanda su kuma suka shigo a bayan wa'ai wato ma'ana waɗanda aka jagoranta yace famana fama kana lakum alaina min fadl na ba ku da wani falala da har za ku ce an ninka mana alama kuma fatattu ne eh, idan mu muka ja ku ai ba dole ne kun muka ja ku eh, kuma fatattu ne batar kuka zafa haka fama kana lakum alaina min fadl me bambancin mu da mu da ku da muka ce ku zo ai sai kuka zo kuka bi wata da ku ja da baya mana to tunda kuka biyo mutum ba Allah ba ko ba manzon Allah ba kuka bi kawai son zuciya da son zuciyar wa'ansu kamar ya fada dan ku kuke tsammanin mu a ninka mana ko a baku wanda bai kai namu ba me me bambancin ku akan mu akwai wani niza da kuke da shi fa ma kana lakum alaina min fadl fa zuqul azaba kawai ku dan dani azaba kuma bima kuntum taksibuna saboda irin aikin da kuka yi aikin da kuka yi aika sabon Allah ne da gangan ku kuka yi a cikin wuta Allah subhanahu wata'ala yakan ba da dama waɗanda suke ‘yan wuta su rinka jayayya da juna suna azabtar da juna ta hanyar maganganu kamar yadda 'yan aljanna kuma ake ba da dama su kuma suke ganawa da juna ana cina musu rayuwar duniya da sallan juma'a yaka duranin juma'a 'yan aljanna suke zuwa kasuwar kasuwar aljanna ranar juma'a ce ranar zuwa kasuwar aljanna ranar da ake fitowa a tabi kowa zai fito daga gidansa ya je kasuwar aljanna a haɗu da juna ana tambaya ya zafi lokacin da ne yi za a ga to sai ga an abu ne idan an yi aiki amma duk zafin da aka jawa in akwai wata niyya daban ta duniya Allah ba ruwa eh, sai an keɗe niyya domin Allah an je an zauna domin Allah an jure wahala domin Allah to nan ne Allah ke bada lada eh, wasu mutane za su wahala wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura Allah ya kiyaye haka Allah azurta mu da ikhlas haka duk wahala in bata zama an yi ta domin Allah ba to Allah subhanahu wataala ba ruwan sa da ita ya ana aghna shuraka'i ani shi man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa ba ruwan Allah da aikin mutum in an sanya wani a cikin aiki haka Allah ya bar wancan don haka Allah duk abin mutum zai yi na ibada kawai yayi yana ƙaunar lada a wurin Allah a'a wahala ne a'a daɗi ne a'a akwai samu a'a akwai rasawa a'a akwai ɗawainiya duk ya zamanto manufarsa Allah neman yardar Allah kawai yake haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da irin jahiliya da ƴan wata za su yi amma ƴan aljanna su kuma sai dai su gana da jura mala'iku kuma suna kewaya suna cewa salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da ka amince tabbata gare ku bima sabartum saboda dalilin irin haƙurin da kuka yi a rayuwar duniya in ba don haƙuri da kuka yi kuka jure kuka bar tafarkin shaidan ba kuka rike tafarkin Allah wanda kuka samu damar haka ta hanyar tawfiqi daga Allah to da ba za ku samu wannan makoma ba daga salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku bima sabartum ai bi sabari ku. da dalilin haƙurin ku fa ni'ma uqubad da kai dalla da ƙarshen makoma gida ya zama aljanna haka sai a zo gidan aljanna ranar juma'a a maimakon a sai an je sallan juma'a a babu zuwa sallan juma'a sai a je kasuwa la yuba'u wa yushtara ba a saya da kuɗi ba a ciniki a wurin ba sai ka zo da kuɗi ba kawai za ka ɗebi abin da ba ka gan shi a gidanka ba mutum bai san abin a gidansa ba zai gan shi a kasuwar aljanna sannan zai gana da mutane da 'yan uwa da sauran jama'a waɗanda aka saba mu'amala a duniya duka an ci nasara an shiga aljanna Wannan ne za a gana da juna ana sallama wa juna ana jin daɗi idan an koma gida iyalan da suke gidan kawai sai ah, ya kuka ƙara kyawu daga sifar da muka san ku da ita su ma kuma sai su ga iyalan sun canja sun ƙara kyawu daga sifar da sun san ku da ita saboda haka dukkan wanda zai zamanto iyalansa masu taimakon su zuwa tafiya a aljanna shi ko yana taimakon iyalan zuwa tafiya a aljanna wannan shi ne nasara daukar mutum ya zamanto yana tunanin a gina duniya zalla kawai kullum ita ce a cikin tunaninsa ga gina iyalansa ko kuma iyalan kawai ginin su kullum me ya samo musu yaya za a yi a gina duniya a in duniya ta zo islamu zo kawai ta zo ta hanyar halal iya abun da Allah ya tsara na duniya zai zo ya samu amma ya zo ta hanyar halal haka tunanin iyalan mutum haka shi ma tunaninsa gare su baya tunanin wani abu na sabon Allah don ya gina iyalai sai kawai na tunanin abun da Allah zai hore masa na halal wato ya gina gidansa da shi domin ya samu ginin lahira don ginin duniya kawai iyaka ne yana da iyaka cikin karamin lokaci yake karewa yaushe sa in sun je kasuwar aljanna Allah ya sa muna ciki a gana da 'yan uwa sannan kuma a koma gida a ga kuma canji har yanzu ko yaushe to su kuma waɗannan yan wuta yan wuta su ko suna la'antar juna wa qalat ulahu li ukhrahu fa ma kana lakum alaina min fadli fa dhuqul masu bima da takfurun Allah ce innal ladhina kazzabu bi ayati إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين الله سبحانه وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا lalle waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wastakbaru anha suka girman kai ga bin ayoyin duk lokacin da mutum ya kyale ayoyin Allah ta girman kai ya ke wasu haka wastakbaru anha suka girman kai ga barin ayoyin abinda Allah ya ce ayi suka ji ba za su yi ba abinda Allah ya ce a bari suka ji sai su yi wannan sun yi girman kai ga ayoyin Allah waɗannan mutane la tufattahu lahum abwaabus samai su kan ba a buɗe musu ƙofofin sama wala yadkhuluna aljannata ko ba za su shiga aljanna ba hatta yalija al-jamalu fi sammi khiya har sai iran da raƙumi ya shiga ta kofar allura aje kofar allura raƙumi ya shige ya wuce wannan kaga har abada ba zai yi to ashe har abada ba za su shiga aljanna haka wannan Allah subhanahu wata'ala da yake la tufattahu lahum abwabus samai malamai suka ce dukkan ɗan adam mutumin kirki ana wucewa da ayyukansa ranar litinin da ranar alhamis yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi ranar litinin da ranar alhamis wanda yake da iko ya samu dama in ya raya wannan sunna wato a wucewa da aikinsa zai same shi yana mai azumi azumi wani aiki ne na musamman na kusatuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a sai dai yawanci a yanzu za ka samu mutane ana azumi litinin da alhamis amma kuma ana satin dukiyar talakawa mutum yana ƙoƙari yana aiki yana azumi litinin da alhamis amma in dukiyar gwamnati ta zo yana cikin gwamnati kullum yana azumi litinin da alhamis amma da shi ake raba dukiyar haram azumi bai amfanin mutum a irin wani, sallama ma ba ta amfanin mutum wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da wannan yawanci al'umma a yanzu zaka ga mutane ana kokari na yin azumi litinin da alhamis amma cin amana tana ko a kasuwa ko a ma'aikatu na gwamnati tunanin sun mai da abun gwamnati kawai ya zama abin dukiyar halal kamar dukiyar halal alhali haramun to zaga kuma su yana kokari yana sallah cikin jam'i yana kokari yana azumi ne cire yana azumi alhamis amma ta'adi a gurin ta ya wuce misali haka za ki ga mutum yana azumi ne cire yana azumi alhamis amma a kasuwa sa babu kyawu wani za ka same shi yana azumi ne cire yana azumi alhamis amma babu yadda za a yi a bar kuɗi a ta. mai gidansa in aka san shi kaɗai aka bari a shago to mai gidansa duk inda yake zai dawo ya tabbata za a yi barna daga la'asar zuwa magariba zai zai barna da wani to na kai waye waye ne a shago ai wane ne shi kadai eh kawai za ka ga ya yi gudu nan to kaga kuma za ka sani shi yana abu ne litini da gani za ka samu mutum mutane ana sallah muna yana daga cikin abubuwan da suke ba da tsoro al'ummar da aka fi yawan satan dukiyar gwamnati cikin sauƙi ga waɗanda suka samu dama a gwamnati to najeriya tana daga cikin na farko farko amma kuma dukkan duniya a yanzu ka samu al'ummar da suke zama a masallaci suna sallan jam'i su cika na ma kuma ka samu najeriya tana cikin farko farko ga azumi litinin da alhamis da kokari ana kokari in wani amma kuma akwai barna ko da abu kaɗan za ka gwada da dukkan jama'a da yawa za ka ce ga wani abu na samu nan halal ko haram jiwa jama'a suna goyon baya za su za su za su yadda ka kutsa ka ɗigo ko da haramun wannan yana daga cikin hatsarin da muke ciki ainihin ita kuma haram musamman haƙoƙin jama'a baya bari mutum ya je aljanna babu wanda zai zo da haƙƙin wani ya mutu yau mai ya mutu wa huwa zashin dira'iyyati illa harrama Allahu alaihi janna suna da suna yi ba mutum zai zo dan abun da ya dauka bai wuce labule ba za a mai da shi kamar raƙumi a jefa shi ƙasar wuta a ce ya shiga ya dauko in yana so ya je aljanna saboda ya zo da ayyuka ya zo da sallah ya zo da kaza ya zo da kaza to amma ga abu ɗaya nan ya tsare ka lokacin da mutum ya samu dama na mukami ya ɗau kaza a cikin dukiyar da aka ba shi ya kula da ita ta amana ya ne da abun nasa kuma har ya bar duniya bai mai da abun ya koma dukiyar talakawa ba zai wannan ɗan abu. wasu malamai sun kwatanta shi da allura kai wa sharhi imamu da sa'i rahimahullah hmm. da misalin allura ya ɗauka a cikin dukiyar talakawa ya mai da shi kamar rago wannan shine matsalar da za ta hana mutum tafiya aljanna amma in kana so shiga ka ɗauko. sai shiga ya je ƙasan wutar jahannama zai ɗauko shi a wuya yana tahowa da ƙyar yana shan wuta da azabar wuta ita kuma wutar jahannama in an sa mutum ko da iftawan ido ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ma'anar hadisin sa kiftawan ido to sai ya manta da ko shi yafi kowa jin daɗi a duniya ba a taɓa yin wanda ji daɗin duniya irin sa ba duk duniyar nan da shugabannin gurare da shugabannin ko'ina da masu kuɗin ko'ina ba a samu wanda ya ji daɗin duniya irin sa ba ya more ta in an sa shi a wutar jahannama kafin iftawan ido aka cire shi zai manta ya taɓa jin daɗi a rayuwarsa na ce masa hal marra bika lil na'im qala la wa izzatik ina rantsuwa da izzarka ya Allah wallahi ban taba jin daɗi a rayuwata ba haka zai ba to kaga ashe ita zan tana da wahala to a ce mutum ya je ya dauko wannan sai ya dauko. ya zo ka waɓa kamar zai fito sai abin ya sake kuma cewa sai kuma sai a ce ka dauko wani ko wanda ya je da ayyukan kwarai kenan ma haka zai ta daidai a tsakani ya shiga ya koma ya dawo ya shiga ya koma to ashe wutar jahannama abun tsoro ce kuma tsayuwa a gaban Allah Allah baya wasa Allah baya wasa annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun sa babu shakka a cikin su alqur'ani maganganun sa dukkan maganganun Allah ne wa saboda haka la tufatu lahum abwabu sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyat abwabu sama ana bude su wajen wucewa da aiki aikin bayi duk wanda yake mutumin kwarai yana kokarin aiki a duniya kullum ana wucewa da aiki shi yasa ranar da ya rasu wannan gurin da ake wucewa da aiki sai kan yi kuka daga ai fir'auna da Allah ya halakar da shi da shi da mutanen da suka bi za su halakar da annabi Musa suka kafir cewa Allah fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi kuma bakat alaihim as-sama'u wal ard kuma bakat alaihimus sama'u wal ard malamai suka ce inda mutum ya saba zama ko a gidansa ya saba yin nafila da inda ya saba zama ko yake bada sadaka kullum ya ce eh, in ka ganshi akan dakari to ka dan matsa kullum in ka ganshi a wannan dakarin na ka dan matsa ka in ka je za ka samu sadaka inda ka ga yayi wannan zaman akan dakari to ka dan matsa eh, to ka ga wannan ran da ya rasu wannan gurin da yake zama yana sadaka sai ya yi kuka inda ya saba zama yana nafila a gida da za ka samu ko a ɗakinsa ko a inda ya ware a gida kullum zai sallan walaha a ya tashi da daddare wataƙila in Allah ba shi dama ya yi abin da zai ko in zai yi sallah a da azahar ne zai yi nafila ko kafin ya fita masallaci ko bayan ya dawo ko makamancin haka to yakan yi nafila a gurin to ƙasar ta kan yi kuka haka da duk inda ya saba tafiya na kirki da ayyukan alkhairi to gurin yakan yi jimami saboda za a daina ganin aikin wannan a wannan gurin to sama kuma inda ake wucewa da aiki daga ran da aka ce ya rasu to aikin kuma ya riga ya tsaya an rufe gurin to ta nan kuma za a wuce da ran mutum za a wuce da ran mutum ranar tashin ranar da aka daura sa idan aka daura mutum shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wannan hadisi na albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu idan malakul maut ya zare rai sai ba mala'iku waɗanda suka zo mala'ikun rahama sun zo da likafanin su daga aljanna na sa wannan rai ne da turaren su daga aljanna na fesa wa wannan likafanin sai su tafi da shi idan suka tafi da shi sama suna tafiya tawagan mala'iku suna tafiya tare da su kowa kanshi yana burge shi idan suka je sama ta farko tun kafin su iso za su ma hada da zai sun tsaye ba wani irin ƙanshi muke ji mai daɗi ya ce musu ƙanshin wani ɗan wani da mafi kyawun sunansa da ake kiransa in da yi da ake da yi Allah ya sa ko samu shiga aljanna saboda haka sai sai a ah, kawai sai a bude masa wannan dama kawai gurin shigewa sai a bude shi kenan sai a shige shi amma mai mummunan aiki ba a buɗewa shi ne la tufattahu lahum abawahu samai ba za a buɗe musu ba an zo da ransa dama ba a saba kai aikin kwarai ba balle a wuce ta guri ɗoran da aka su kuma su ko mala'ikun azaba ne ko ba sa don yana ganin su ma kafin abunan abunan sudul wuju sudul masu baƙaƙen fiska amma wa'incan kuma mutumin kirki bidul wuju. masu fiskansu kamar hasken rana haka mala'ikunsu haka yake ganin su shi kadai da zai rasu ba mai ganin su sai duk wanda suke jinyan mutum da waɗanda suke kusa da mutum da danginsa da kowa ne ne da likitoci da kowa ba wanda ke ganin wannan sai shi shi kawai ke ganin su a bisa mafi kyawun sifa sannan kuma mafi kyawun tufafi fararen kaya suka suke zuwa to da aka ce wannan biyu gudu a kasham annabi sallallahu alaihi kamar hasken rana su ne za su karɓi rai su tafi da shi a wuce da shi amma wani nan kuma su da wuju fiskokin su razana kawai yake shi ma su rikita shi wannan wani irin fiskoki yake gani su kuma an ɗaukar rai shi kuma wari yake suna tafiya da shi za a je sai wannan mahadin rehun khabir wannan wani irin wari muke ji mummuna sai ran wane dan wane da mafi munin sunan da ake kiransa da shi ina ba su mutu ya sa wa kansa mummunan suna a duniya wanda mutum ya ce masa alaramma ya fi jin daɗi a ce alaramma ta biya ji a to a ma wasu suna sai su zaɓi wani suna su sa wa kansu su rubuta sunan kuma a bayan rigar su suna yawa a cikin gari wannan kuskure saboda aka ta a faɗi a faɗi mutum da suna mummunan sunan da ake kiransa a duniya ya ce a wani ayi ba shi da gurin wucewa a nan ku sake rai daga nan sai a saki rai daga can kafin nan dawa mutanen ƙasa kuma suna nan suna shirya gawa yan uwa da sauran dangi amma wancan sai an wuce rai sama ta ɗaya sama ta biyu har sama ta bakwai Allah zai tambayi mala'iku ran wa kuka zo tare da cewa shi fi kowa sani so da cikan mulki sai ran ne dan wane sai to ku tuba ku rubuta ran bawa na a cikin littafin indiyin Zaɓaɓɓun mutane na kwarai maɗaukaka ke sai a rubuta shi to shi kuma an gama masa registration kenan to sai a taho da shi kuma a hankali kafin nan mutanen ƙasa an shirya shi an yi komai an ɗauka sai makabarta kafin a tafi da shi makabarta ana gama shirya shi su kuma mala'iku sun zo masa da rai amma ya koma hayati barzafiya ba rai irin ta rayuwar duniya balle ya ce malam wani malam wani a. rai ta hayati barzakiya jikinsa baya motsi baya komai amma yana cewa kaddimuni kaddimuni ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni mota duk gudun da suke yana ganin ba ta kaddimu ni kaddimu. ku yi sauri ku kai ni ku yi sauri ku kai ni banda aljanu da mutane ba wanda baya jin sa mala'iku suna jin abin da yake faɗa dabbobi suna ji wani sai an wuce wucewa daga wa tun daga fita a gida zaka dabbobi suka yi gumu suna jin abin da yake faɗa dukkan halittun Allah suna jin abin da yake faɗa kaddimu ni ku kai ni da sauri ku kai ni da sauri ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun dau gawa ku yi sauri ya daga cikin sunnar tafiya da gawa a yi sauri ko da an je makabarta daga nan ana tafiya da mota idan an sauke gawan za a karisa da shi gurin kabari inda da dan tafiya tsakani to sauri sauri shine sunna sauri sauri to da in kun yi sauri sauri to shine kun isar da shi inda yake so kun ƙara samun lada amma in ba ku yi sauri sauri ba in mutumin kirki ne kuka yi sauri sauri to kun isar da shi inda yake so kun ƙara samun lada in mutumin kirki ne kuka yi delay ba ku yi sauri sauri ba to kun ɓata lokaci kar ku dawo Allah subhanahu ta'ala ya rage muku lada so da bawansa ne mala'iku suna nan a jere kawai jira ake a ga an kwantar da wani a cikin kabari to haka nan Allah subhanahu ta'ala ke amma su kafirai a su mutanen da ba mutanen kirki ba waɗanda suka bi shaidana suka zaɓi ayyukan banza Allah ya kiyaye mu da su kuma idan kun ɗauke su su ma ku yi tauri saboda kun ɗau nauyi ne na mutumin da ba mutumin kirki ba kar ku bar shi akan kafaɗu maza maza ku kai shi ku aje da ka tunda baka san wa ka ɗauka ba ai tauri shine sunna aje a aje a abin in mutumin kirki ne an yanda ya dace in ba mutumin kirki ba Allah ya kiyaye da ka la tufattahu lahum abwaabus samai ba a bude musu kofofin sama samu daga can ake sake rainin kawai ya dawo zuwa ga shi ba kamar wancan mutumin kirki ba wala ya dukuluna jannata kuma ranar tashin alkiyama ba za su yi ga aljanna in an yi tashin alkiyama tun daga duniya da za a ɗauran mutum yake gane makomar da zai yi amma ko ba sauran dawowa shi sa ake so a yi aiki a tabbatu akan gaskiya tun lokaci bai kure ba idan lokaci ya kure babu babu babu dama babu sauran lokaci da za a dawo a gyara don haka ana gyarawa ne tun yanzu ana da lafiya ana da sauran lokaci ba a san abin da ya saura ba kullum mutum ya rinka tunanin wataƙila ko ajalinsa ya kusa bai sani ba don ko mutum yana tunawa ba zai san ajalin ya zo kusa ba da karo ne ya ce kai yaushe mutum zai zauna yana tuna mutuwa ko mutum bai tuna ta ko sau ɗaya ba in ajalin da ya ya tafi da kuma ko kullum sai ya tuna ta ba zai ce wasu ajalin da ya magabata ba maganan tuna mutuwa suke ba so da su tuna mutuwar a gidansu sai a ce su tona kabari kullum da safe sai su zo su kwanta a ciki yadda ake kwantar da gawa sai su kwanta sannan sai su sai su gode wa Allah da ya basu da araye kuma ba a kwantar da su su suka shiga suka kwanta a wani su tuno irin wannan kwanciyar yanzu wannan yana gaban mu in suka fito sai ga, in sun je kasuwa ba za su ci haramu don yana da kabarinsa na na tes a gida wanda yake jarraba kansa ya ga cewa eh wanda ya kwanta a kabari a gida daga fita daga kabarin ya wuce kasuwa ai ba da za ya ci amanar mai gidan amma wanda ya taso daga kan fulo da sauran katifarsa mai laushi in ba a yi ta'a ba ya manta ya manta zai je kwanta a cikin turbaya a gunne shi daga sai ya manta sai je yana cin amanar mai gidan to wannan su ne abubuwa za su da wannan ayar insha Allah ta'ala ita za mu tashi muna raye Allah ya samu cika da imani wallahu ta'ala ala insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك

bayan Allah da suka turo suke bukatun bayan Allah su yasu da addu'o'i mu ciniki mai albarka wanda suke sabis Allah ya ba su nasara a taimake su ya sanya albarka a ciki wanda suke neman aure Allah ya sanya albarka Allah ya sa a dace waɗanda suke da buƙatar jari Allah ya kawo jari mai albarka wanda suke da ba su suka a kansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon biya inna Allah ala kulli shay'in qadir dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatu da yake da su wanda ya fi nasarar jarrabawa na fata Allah ya kara nasara dukkan su gaba ɗaya Allah ya kara mana nasara a rayuwa Allah ya mana kariya da kariyarsa kare mu daga dukkan sharri da fitintinu a wannan zamani a zuriyar mu da iyalan mu Allah ya mana kariya daga sharrin masharranta inna Allah ala kulli shay'in qadir wa inna naj'aluka fi nufuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururi ya hayy ya qayyum iyayen mu Allah ya gafarta musu Allah subhanahu wa ta'ala ya fasaha musu gurgurun su kakannin mu Allah ya gafarta musu ah, malaman mu Allah ya gafarta musu ah, wannan kasa ta mu Allah ya kawo mana sauƙi rayuwa ya kare mu daga cikin ya ɗauke dukkan damuwoyi da ke damun al'umma a kowane bangare a ƙasar nan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 ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك